ya zaɓi wulaƙantacce akan mai girma. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يهودا ثم يردم على أبا بن بوتا ورسو حكما نسارا su ma sun mayar da masu ibadarsu ababen bauta koma bayan Allah, suna halatta musu abin da Allah ya haramta musu, kuma suna haramta musu abin da Allah ya halatta musu. Nasara sun sanya almasihu Isa ɗan Maryam abin bauta tare da Allah, alhali Allah bai umarci malaman Yahudawa da masu ibadar Nasara da Uzairu da Isa ɗan Maryam da komai ba, sai dai su bauta masa shi kadai kada su yi shirka da shi da komai shi kadai ne babu abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba tsarki ya tabbata a gare shi baya da abokin tarayya kamar yadda